كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته mun haɗu a wannan rana ta juma'a shida ga watan rabi'ul awwal hijira 1442 23 ga watan goma 2020 mai da muka saba a wannan matsalaci na annur a wancan karan mun ɗauko bayani a kan hudubar ban kwana da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya gabatar a ranar tara ga watan zulhijja shekara ta goma bayan hijira tsakanin wannan kutuba da wafatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wata uku ne kawai shi yasa wannan hudu ba malamai suka ba ta muhimmanci saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce me yiwa ba zan sake haduwa da ku ba bayan wannan hudu ba da haka ya tattako abubuwa da yawa da al'umman su suke bukatar su sani game da abin da ya shafi rayuwarsu tsakaninsu da kansu da kuma tsakaninsu da Allah da ya halicce su ko malamai sun ce su alaƙoƙin mutum alaƙoƙi ne guda goma sha uku ɗan adam alaƙoƙinsa guda goma sha uku ne na farko akwai alaƙarka da kanka kai mutum kai akan kanka kada ka cuci kanka kakka zalunci kanka kakka kashe kanka kakka azabtar da kanka duk abin da zai cutar da kanka kakai. allah da ya halice ka yake wala ta an anfusakum kakku kashe kanku ni ma da na halice ku ban ce ku kashe kanku da haka malam ibnu qayyim yace duk abin da zai bayu zuwa ga nakasar rai ko azabtar da rai ko cutar da rai ko zaluntar rai musulunci bai da shi ba yace kai har kai idan da kana tafiya da takalmi sai ɗaya ya tsinki, to musulunci ya ce ka cire ɗaya kada ka dinga tafiya afakka ɗaya da takalmi ɗaya babu takalmi domin wacce take ba takalmin ana zaluntar ta idan a samu balan sai aka ce ko ka sa takalman gaba daya ko ka cire su gaba daya amma musulunci bai yarda da tafiya da warin takalmi ba sannan na biyu idan kana zaune a guri sai inuwa ta zo ta raba ka rabi ya zama rabinka a rana rabinka a inuwa da musulunci bai da wannan zaman ba ko ka shiga inuwa baki daya ko ka shiga rana baki daya sannan wajen aski ya ba a yadda ka aske wani bangare a kanka ka ba wani bangare da suma ba ko ka bar ta gaba daya ko ka aske ta gaba daya saboda samun wani bangare da suma wani babu ba a samu banan musulunci ko bai da wani sannan cin na bauri ya kawo cewa mutum sai ya wa kansa wasu abubuwa guda goma yace in ka ji yunwa ka ci abinci mutuƙar ba azumi kake ba in ka ji ƙishirwa ka sha ruwa mutuƙar ba azumi kake in ka ji bacci ka je ka kwanta in ka matsu kana jin bayan gida ko ka matsu kana jin bawali to ka je ka yi har ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce babu sallah ga wanda ya matsu yana jin bawali ko ya matsu yana jin ba haya to ya je ya yi kafin ya yi sallah ko da zai rasa ladan ko da zai rasa jam'i Allah zai rubuta masa ladan jam'i in ya je ya biya waccan bukatar ba a yadda ana sallah ka mammatse ka rirrike ka ce bari dai in daure a gama sallan nan to wannan sallar taka tana cikin garari don na farko ba nutsuwa ba cikakken sujjada ba cikakken rukuku sannan kuma za ka iya cutar da kanka ta hanyar matse abin da yake son zai fita ita in ka ji bacci ka je ka kwanta in ka gaji ka huta in ka ji kumallo ko ka ji amai ko ka ji atishawa ko hamma ko bacci ko gajiya ce duk waɗannan abubuwan da za su iya cutar da jiki in ka ji rashin lafiya ka nemi magani ba dauriya ba ce ba ka da lafiya ka ce ba za ka sha magani ba ta dawo ibadallah Ba inna Allah lam yada'a da'an illa wa wada'a lahu dawa'an Allah bai saukar da cuta ba kowace iri ce sai da ya saukar mata da magani wanda ya sani ya sani wanda bai sani bai tambayi waɗanda suka sani in ka balaga kai aure shi ne cikon na goma ki domin a samu mutum ya cika sannan alaƙarka ta biyu alaƙarka da wanda ya halicce ka Allah da ya halicce ka yana so ka so shi ka girmama shi ka yi kwaɗayin rahamarsa ka ji tsoron azabarsa ka bauta masa shi kaɗai manzan da aka aiko maka akwai alaƙa ku da shi ka gaskata shi ka yi biyayya ga abin da ya ce a yi ka hannu ga abin da ya ce a bari sannan ka so shi fiye da yadda kake son kanka da yayanka da matanka da duk duniya baki daya sannan kuma ka bi shari'a da koyarwa sannan alaƙar ka ta hudu da wanda aka haife ka suka haife ka babanka da babanka bayan Allah da ya halicce ka da manzon Allah da aka turo maka babu wani mai haƙƙi a kanka kamar babanka da babanka in kana son zaman lafiya kana son ka gama da duniya lafiya kana so da ka haifa kai ma su bi su mutunta ka su girmama ka su yi maka da'a kaka kuskura ka zama dalilin bakin ciki ko bacin rai ko damuwar iyayenka in ko suka shiga damuwa wallahi sai ka shiga kai in ko ka bata musu mutukar ba saban Allah suka saka ba anan ne kadai Allah ya ce fa na su yi kuma kakka bi su sun ci ka saba amma ba wannan ba wabil walidaini kyautata musu iyaka wasu zama masu faɗa wasu masu haƙuri ko yaya ka samu iyayenka wala ta kullu ma ka kakai musu tsawa kakai musu tsaki kai haƙuri da su sana alaƙar ka ta biyar alaƙar ka da 'ya'yan matanka da ka aura idan ka auri mace wanda shi da tafik ɗinmu akwai haƙoƙi a kanka game da matarka da haƙoƙinta da haƙoƙinka wanda a cikin bayanin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hajjatu wada wannan bangaren shine topic mu na yau wato matsayin mace a addinin musulunci uwa ce ya ce mata ce kanwa ce ya ce alaƙar ka ta shida ka da ƴan uwanka wani ba shi kaɗai babansa ya haifa ba yana da shaƙiƙai wani yana da li'abbai wani yana da li'ummai abin da ake kira shiƙiƙai wanda kuka uwa ɗaya uba ɗaya da su mazan su da mata ya yanka da ƙannanka akwai wanda kuke uba ɗaya da su kowa uwa da tasa akwai wanda kuke uwa ɗaya da su uba kowa da nasa to waɗannan suna da haƙƙi a kanka na zumunta na bakwai akwai kuma abin nan wato ƴaƴan da ka haifa idan ka haifi ƴaƴa, waɗannan ƴaƴa da ka haifa suna da haƙƙi a kanka matsayinka na babansu mazansu da mata kai musu tarbiyya ka ba su ilimi ka kula da su har aure wannan kulawar haƙƙi ne alaƙa ce mai kyau sannan na takwas akwai kuma 'yan uwanka musulmi wanda addini ɗaya haɗa ka da su shi musulunci ba shi da boda musulunci na duk duniya ne akwai ɗan uwanka a indiya ko dan uwanka a China ko dan uwanka a America ko dan uwanka wannan an uwa ta aqida innamal mu'minuna ikhwa dukkan mu'minai wanda suka ce la ilaha illallah muhammadur rasulullah suka yadda da Allah a matsayin abun bauta suka yadda manzon Allah shine manzon Allah suka yadda Qur'ani suka yadda da musulunci suke zuwa maka suke daukan azumi suka yadda da rukunan musulunci biyar duk inda suke yakon juna ne sannan na tara akwai yan uwantaka ta makota wanda kuka yi makota da su makocinka makoci iri uku ne akwai makocinka musulmi dan uwanka akwai makocinka musulmi ba dan uwanka ba akwai makocinka wanda ba musulmi ba shi din da ba musulmi ba yana da haƙoƙi da yawa akan ka taya shi farin ciki ka taya shi bakin ciki ka je ka duba shi bai da lafiya in yana jin yunwa ka bashi abinci yana jin kishirwa ka bashi ruwa in ba da sutura ka bashi in ya nemi taimakon kuɗi ka bashi in ya nemi wani agaji kai masa in an ce ba shi da lafiya ka je ka duba shi in an masa mutuwa ka je kai masa sori eh, wannan haƙƙinsa ne waɗannan haƙoƙi su ne haƙƙi na tara na goma haƙoƙin waɗanda suke abokan zama a cikin ƙasa waɗanda muka bambanta da su ko a yare ko muka bambanta da su a addini ko muka bambanta da su a gurin zama kasancewa muna ƙasa ɗaya muna yanki ɗaya muna guri ɗaya suna da haƙƙoƙi a kanmu wannan haƙƙi musulunci ya kula da shi kada mu cuce su kada mu zalunce su kada mu haɗince su kan mu cuci kanmu cutar kanmu shine mu nuna musu wani hali da ba irin na addinin mu ba yadda za su kyamace mu kan mu zo masu cin amana ko masu ƙarya ko masu haɗinci ko masu zalunci yadda da an faɗe mu kowa zai kyamace mu ya kyamaci shiga addinin mu to kada mu yi wannan na goma ko na sha ɗaya mu'amalanmu da waɗanda suke ma'aikatanmu wani yana maka aiki direban ka ne wani yana maka aiki mai gadin ka ne wani yana maka aiki a kamfaninka wani a gidanka wani ƴaƴanka yake wa aiki wani mama taka yake wa aiki to 25 ga wata ya samu albashi ka kuma a ce wannan dan tana aiki a gida yara su mata tsawa ko su zage ta ko su wulakanta ta ta ma kila haifi baban nasu ko baban to kada mutum dan yana aiki a gidansa ko yana tuka ka a matsayin direba ka dinga masa tsawa kana tozarta shi dan talaka ne shi yana tuka ka mutunta shi ga yana da mutunci a kada mutumin dan yana maka gadi dauke shi a wulakanci dan kai Allah ya maka arziki kana cikin gida da matarka shi ko yana bakin kofa yana ma gadi to Allah ne aje maka shi anan kai ya maka arziki ka shiga ciki shi kuma ya masa arzikin da zai zo ya ci a ka, to kakka wulakanta shi ka daka matsawa kai masa kaza ya gaishe ka ma kana shishan kunu kana bata rai ko kallon ka ba za ka yi ba saboda kai babban mutum ne a wajen Allah wata kila mai gadin na ka saboda haka ba a jasa wulaƙanta wannan na goma sha biyu dabbobi musulunci bai yarda ma azabtar da dabba ba har ma ina karanta a cikin mawsu'atul fiqh islami Ya ce idan mutum yana kiwo makocinka ne yake kiwon awaki sai ya basu babu abinci to ya halatta a musulunci ga kai shi ƙara kotu ka ce alƙali ina ƙara makocina a ce me yayi ka ce kwana da yawa na ji dabbobinsu suna ta kuka bai ba su abinci ba sai a kira shi a musulunci ko ya ciyar da waɗannan dabbobi ko ya ciyar da su amma ba a yadda da yi wa dabba a zaba ba akwai matar da ta shiga wuta saboda kare awa saboda mage akwai wacce ta shiga aljanna saboda kare kare ne dalilin shigarta aljanna wannan ko mage ce dalilin shigarta wuta mai jawo ita waccan mage ta gani sai ta kama ta sa igiya ta daure mata kafa ta tafiya sai ta burgima ba mai kwance ta ba abinci ga daure har ta mutu a haka sai Allah ya ce wannan ba ta da tausayi aljanna kuma gidan masu tausayi waccan kuma kishirwa take ji sai ta ga babu guga a bakin rijiya ta shiga rijiyar ta ɗebo ruwa ta sha za ta tafi sai ta ga kare shi ma yana jin kishirwa sai ta koma rijiyar ta ɗebo ruwa ta bashi ya sha fashe, shakara Allah laha gafara laha sai Allah ya ce mata na gode miki kuma na yi miki gafara ba karan Allah ya duba ba tausayin sai sabai suka ce ya rasulallah yanzu za a dinga ba mu lada hatta akan dabbobi manzo Allah sai ce fi kulli zikabid rataba sadaka duk abin da ke da hanta a cikin sa wanda in ya sha zai ji dadi in ya ci zai ji dadi in kai masa zan Allah zai baka dadi kai hatta ka ce ma ragonka ko akuyarka ko tunkiyanka ko abun hawa raƙuminka ko jakinka ko alfadarinka ko dokinka in ka ce Allah ya kine ma albarka musulunci bai ka kine wa wannan dabbar domin akwai ranar da ake tafiya da wata dabba sai wata sahabiya ta ce kai wannan wannan wannan raƙumi Allah ya tsine ma sannan wuce kai ku tsaya wace ce ta tsinewa raƙumanta ta ce gani ce to fita daga tawagata ba zan tafi da tsinan nan abu ba ce ta tsine mai ya hana a dinga yi wa dabba lalal da wuta a dinga ɗaukan ƙarfe a sa wuta sai ya yi ja tsakiya ta ce ka ayi duk wannan haƙƙin dabbobi ne sannan ya koma kan tsirrai shine hacci ne alaka ta goma sha uku hatta tsuro annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana a kashe tsuro ya ce ai shuka bishiyoyi akwai lada in dabba ta ci ko mutum ya ci ko dan adam ya ci Allah zai baka lada kuma ya hana mutum ya je ya kashi a bakin ruwa ko ya je ya yi a kan hanya ko ya fi tsari a cikin inda mutane suke shan ruwa ko suke amfani da shi ya hana ya ce duk wanda ya je ya yi bayan gida a kan hanya ko a gindin rijiya inda mutane suke sharwa ko a gindin bishiya inda mutane suke hutawa duk wanda ya tsine masa sai Allah ya kasa tsinuwa ga kenan ba a yi da kazanta ta kan tituna da zubar da shara da bola da muke yi musulunci ya hana sannan na ƙarshe na goma sha hudu magana alaƙanmu hatta da hanyoyinmu da yanayinmu annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce duk mutumin da ya zama shine dalilin gurɓata hatta ƙasa iyakarka da gidan wani ita in ka ci wannan sai Allah ya bankwaro ƙasar gaba ki ya dora maka karana alkiyama to da an ce wannan najeriya kasar mu ce to duk abin da zai lalata wannan kasar ko ya gurɓata ta ko ya tozarta ta ko ya wulakanta ta wannan haƙƙi ne mu kiyaye mutuncin wannan abu to na ƙarshe shine alaƙar mu da shugabannin mu shugabanci duk wanda Allah ya ɗora mu shugabanci ko da na masallacin nan ne ko na wani kamfani ne ko na wata local government ne ko na wata ƙasa ko na wani jiha yana da haƙƙi akan mu na da haƙƙi a akan haƙƙinmu ya saurare mu haƙƙinmu mu masa addu'a mu ba shi shawara mu kuma yi masa nasiha don in waɗannan suka tsaya al'umma ta tsaya wannan su ne saƙonnin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake isarwa din ka zagaya ka zagayo sai kaga akan nan ake tafiya to a cikin wannan haji ta ban kwana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya taɓo maganan mata yace wattaqullaha fil nisa ku ji tsoron Allah a cikin harkar mata yace domin kun aure su akan ka'ida da littafin Allah kun kuma tare da su akan littafin Allah kuna da haƙƙi a kansu suna da haƙƙi a kansu daga cikin haƙƙoƙinku a kansu kada ki ba kowa izini ya shiga gidajenku sai da yarda ku da amincewa kada su yi duk wani abu ba tare da sun tuntube ku ko kuma su da ciyar da su tufatar da su da mutunta su in sun muku nishuzi ma'ana sun muku tawaye sai annabi sallallahu alaihi wasallam faɗi matakai guda uku da alqur'ani ya faɗa wajen ladattarwa to wannan shine gutsuran gurin da za mu tattauna a cikin wannan lokaci namu muna fata Allah ya mana muwafaqa ita mace malamai sun ce kamar sanda ce ko ka jingine ta ko ka kaje ta amma ka tsaya haka faduwa za ta ita ko mace guda uku ce yarka matarka babanka duk sunansu mace amma ko ce da matsayinta ƴarka kai mata kyakkyawar tarbiyya matarka kai mata kyakkyawar ruku babanka kai mata kyakkyawar biyayya wani zai gama sallarsa kaf ya gama azuminsa kaf ya gama hajjinsa kaf amma ya je ya shiga wuta saboda matarsa ko ya je ya shiga wuta saboda babarsa ko ya je ya shiga wuta saboda yarsa idan Allah ya baka ya mace to ya baka lasisin shiga aljanna amma sai ka yi aiki duk mai ya mace to ya samu lasisin shiga aljanna wata rana na na aisha Allah ya kara mata yarda tana zaune sai ga wata mata ta shigo da 'ya'yanta mata guda biyu sai ta ce taimako da ke nema na na sha shiga ɗaki ta ɗauko dabino guda uku ta ba ta tana ganin ikon Allah sai ta ba wa ɗaya 'yar dabino ɗaya ta ba ɗaya 'yar dabino ɗaya ta cire ɗan ɓallon nan za ta sa a baki yaran hasuncin yana suka ce babu ƙara mana sai ta yi murmushi sai ta fito da na bakin nata ta tsaga shi biyu ta ba wannan rabi ta ba wannan rabi su ƴaƴan kowace ta ci dabino ɗaya da rabi uwar ta haƙura wanda abu sai ya zauna mana na isha a zuciya tana ta jira manzon Allah ya shigo sallallahu alaihi wasallam ta bashi wannan labari da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shigo ta ce na ga abin mamaki wata mata ta shigo da 'ya'yanta mata guda biyu ta nemi taimako na ba ta dabino uku ta ba su ɗaiɗe za ta ci ɗaya suka cinye nasu suka nemi ta ƙara musu har ta sa a baki ta fito da shi ta tsaga ta babba su sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce duk wanda Allah ya bashi ƴaƴa mata yayi hakuri da su yayi musu tarbiyya yayi musu tarbiyya za su kasance kariya gare shi gaban shiga wuta ranar kiyama duk abin da kaji an ce za a shiga aljanna to za ka ga abin fa ba kaɗan ba ne duk abin da kaji an ce za a ba da aljanna saboda shi inna sil'atan lahi zaliya inna sil'atan lahi aljanna don Allah baka ya'ya mace ya'ya mata ya haɗa ka da aiki kuma za ka samu lada mai yawa amma sai ka jajirce tun daga ƙuruciyarsu zuwa tsawonsu zuwa girmansu zuwa makarantarsu duk akan gidanka ba za ka huta ba sai ran da ka samu wani mutumin kirki ya zo ya aure ta kaga ta tare lafiya ka ce alhamdulillah nauyi ya fita daga kaina yanzu ta zama matan wani amma kai sakaci ka batta ta tashi ba tarbiya ana ga kai mutumin kirki ne salibi ne amma kuma yakka kangarariya kuma akwai sakacinka a cikin kangarewar to akwai matsala sannan na biyu matakka, idan za ka yi aure kakka bi son zuciya abinda aka yi duk mutumin da zai aure yana so abu hudu ne da kyau da addini da asali da kuɗi. ko mutum bai gaya maka wallahi ɗaya daga cikin ukun hudun nan da ya kai shi guri ko bai faɗa ba ko kuɗi ya gani ko kyau ya gani ko tarbiyya ya gani da addini ko kuma yajuwa na ke kama da ce ɗan wata manya ce wanda shi ma zai shiga gaba mota a ce ai mijin wance ce yau ko a ce ba ta wani shi ne mijin wance shi ma ya yi daraja saboda ya auri wance da ba a gane da ba an yi namiji wace to to kai namijin wance masha Allah to shigo daga ciki tun da ka'ul wance shigo ciki to wannan annabi sallallahu alaihi wasallam ce tunkahul mar'atu li arba'in duk mai auren mace kudi yasa ake auren ta limaliha wa jamaliha wa hasabiha wa diniha wani babban malami yace tun aka samu mace ta hada hudun fa ita san kowa kenan kin wanda ya rasu in ka ce ba ku fi to akwai addini in ka ce ba ku akwai kyau sai zama tana da kyau tana da kuɗi tana da addini kuma tana da daraja sai wa kanta daraja daraja iyayen da ko darajar ta to kowa yanzu yana da mata kuma ya san dalilin da ya sa ya aure ta da ka mun wuce gurin to wannan matar taka ita ce dalilin shiga aljanna ka ko shiga wutar ka. tana da haƙoƙi a kanka kana da haƙoƙi a kanta malamai sun kalli wannan hadisi da sauran hadisai na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama suka ce matarka tana da haƙƙi guda goma a kanka kai kana da haƙƙi guda biyar a kanta me yasa naka yafi yawa kuma haƙoƙin nan guda goma kusan takwas duk sun shafi kuɗi ka ciyar da ita kuɗi ne ka shayar da ita kuɗi ne kai mata tufafi kuɗi ne ka siyo mata kayan kwalliya ka siyo mata kayan da za ta tsafta ka ba ta gidan da za ta zauna ka kula da lafiyarta ka kula da iliminta kaga takwas daga ciki duk kuɗi ne sannan ga haƙƙin mu'amala aure sannan kuma ga mu'ashara bil ma'ruf ka kyautata mata wajen zamantakewa kakka dinga mata tsawa kakka dinga zaginta kaka dinga dukanta kakka dinga tozarta ta kakka dinga kaskanta ta maimakon haka ka dinga zama kana hira da ita don ka ji tunaninta ka dinga yaba mata in ta yi girki ko ta yi tsafta ko ta yi kwalliya ko ta yi sallah ko ta kai yara makaranta ka yaba mata sannan ka dinga tafiya da ita lokaci zuwa lokaci ku tafi maka tare ku je umara tare ku tafi kasashen duniya tare kafarka kafarka sannan in kai mata laifi ka ce Allah ya baki hakuri ba zubar da girma ba ne a kan wani yace mana ai na huta ce me kai ka huta yake ni yanzu da mace ta zo gaba na sai tana faɗa sai in tsaya sai ta gaba kafin sai ce Allah ya baki hakuri Allah ya ci zuciyarki shi yasa Abdullahi ya rike sai na je na musifa a gida Menene nayi aka ce kai kaza kai kaza ki dillin sabo tana lissafa su ta gama kawai ce to Allah ya baki hakuri Allah ya jini ki yace da na faɗa ka sai ka tace zai je ta na amma na ce zan duk kowane ɗaya sai na amsa yace sai mu kwana muna bala'i da ita ita kuma mace magana ba ita ta take tunda an ce tana iya fitar da kalma dubu goma sha takwas a rana ɗaya duk wani namiji ba wace dubu hudu to kaga ai kace za ka rigima da ita na baki kayar da kai za to saboda haka kun ga ashe kenan a wannan to kai kuma da ka auro ta kana da haƙƙi gumagumai guda biyar manzo Allah ce a tuhu fi ma amar an tuɗi a hufi ma amar kai maka biyayya in ka ce a yi, ta yi. in ka ce a bari ta bari in baka nan ta tsare maka dukiyarka ta tsare maka mutuncinta sannan ta faranta maka rai in dai mace ta yi abu biyar dinnan kawai ta samu lafiyar aljanna mijin ke ce ki yi ki tashi ki ya ce ki bari ki bari in baya nan duk abin da ya shafi dukiyarsa kake bari ta lalace sannan ki tsare masa mutuncin ki ki rike masa amanar kanki ki san kema ta aure ce sannan ki faranta masa faranta wannan malamai suka ce abu biyar ne kalmomi masu daɗi suna cikin farantawa tsafta tana cikin farantawa girki yana cikin farantawa kula da da kai da iyalanka yana cikin farantawa kula da 'yan uwanka da danginka da bakinka da iyayenka da kowa naka yana cikin abin da zai faranta maka rai shi yasa aka bar shi a bude, aka ce an ta surrafa ta faranta masa man idza nazarta ilayha sarratka in ka kalle ta za ka yi farin ciki sannan uwa ita kuma uwa ita ce komai don ka zauna a cikinta wata tara ko ƙasa da aka ko sama da haka ta yi yunkurin haihuwarka da kyar ta sha da kyar wannan ba abu wasa ba ce ya ce ummuka summa ummuka summa ummuka wata mata ta ce ni na samu mutum uku a duniya sun ishe ni uba na gari miji na gari ɗa na gari idan ina yarinya baba na ya kula da ni idan na yi aure miji na ya kula da ni idan na tsufa na su kula da ni to ni na sha dama abinda mace suke bukatar ke uba na gari miji na gari ɗa na gari duk ko ga sa ɗaya na gari a cikin ukun nan sai ta tozarta don tana ƙarƙashin kulawar mahaifinta kafin ta yi aure tana ƙarƙashin kulawar mijinta in ta yi aure tana ƙarƙashin kulawar 'ya'yanta idan ta tsufa kuma ne daga cikin su dinnan umarnin Allah zai ya kula da ita wannan su ne mata to ita mace kamar da muka faɗa tana da haƙoƙi ita ma ana da haƙoƙi a kanta a dukkan matakan nan da muka faɗa ta guda uku mataki na farko mutum ya san tun da Allah ya halicci annabi Adam da Hawwa'u dama ya so a zauna duniya tsakanin namiji da mace tun da Allah shi haɗa wannan zaman to dole a haƙuri a zauna kuma sannan Allah ya kasa hukunce-hukuncensa kashi uku akwai abin da ya shafi mata kaɗai dokoki na Allah ya sauka amma da mata kaɗai yake magana akwai dokokin da Allah ya saukar da maza kaɗai yake magana akwai mafi yawan dokokin da Allah ya saukar sun hada maza da mata waɗannan dokoki na Allah da ya saukar mu akan mata da wanda ya saukar wa mata game da mu ko game da shi to wajibi ne mu karantar da iyalanmu da matanmu waɗannan ƙa'idoji ƙa'ida ta farko musan cewa a asalin halitta da namiji da mace duk ɗaya ne a wajen Allah a wajen makoma da namiji da mace duk ɗaya ne a wajen Allah a wajen sakamako da namiji da mace duk ɗaya ne a wajen Allah amma akwai su kunce-kunce da Allah ya bambanta maza akwai su kunce-kunce da Allah ya bambanta mata waɗannan kunce-kunce da suka shafi maza Allah ta'ala ce ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa'i bima faddala Allah ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim Allah ta'ala ya fifita jinsin maza akan jinsin mata sai faɗi dalili sai faɗi dalilai guda biyu wannan kiwama sai Allah ya ce shugabanci ya bamu shugabanci kuma takalif ne ba ta sharif wahala ce aka dora maka cewa har manzo Allah sallallahu alaihi ya ce wanda yake kara matarsa aka kashe shi dan aljanna ne wani shirgegen kafin zai taba maka mata ka sha gaba ya dauke ka yana da kasa ka lahira to aljanna za ka saboda ka shiga gaban ka kare matarka man kutina duna duna ahlihi fa huwa shahid sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce khairukum khairukum li ahli mafi alherin ku sune mafi alheri ga matansu wa ana khairukum li ahli ni ne mafi alheri ga mata na na shi Allah ya kara mata yarda take manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan ya shigo gida yana mu'amala da mu a matsayin mu na matansa don haka in muna aiki ma kana fi mihinati ahli fi mihinati ahli yana shiga cikin harkokin iyalin in ana aiki ya shiga ayi da shi wasu na ga taimaka wa iyali a cikin aikin gida kamar kaskanci ne ah, ta ce a ta shanye shi wallahi ta rediya kawai biye mata yake yi to wa za ka biye wa da biye mata yake ta da shi har ma aiki yake mata a gida annabi sallallahu alaihi wasallam yana matansa aiki a gida yana shiga cikin harkokinsu yana jin bukatunsu yana jin damuwarsu yana hira da su har ma yana ba da zama a bashi labari na na aisha ta taɓa ba annabi sallallahu alaihi wasallam kissa ta wasu mata guda goma sha ɗaya wanda ake kiransa hadisi ummu zar ya zauna ya saurari kissa tun daga farko har ƙarshe bai ce ke ina da aiki ne sai ta gama kawai ce to ni ne misalin ki ta ƙarshen shikenan kawai ta ya fita sannan yace ina ganewa in kika yi fushi ina ganewa idan muna shiri da ke sai ta wata hanya sai ce yawwa in za ki rantsuwa in da kina wa rabbi ibrahim wa rabbi ibrahim to mun dan samu matsala ke in da kuma kina wa rabbi muhammad wa rabbi muhammad to mun zauna daidai ke sai ce wallahi kuma haka ne amma sunan ka kawai nake kaurace kai kana zuciya to wannan mu'amalar ta zamantakewa ba ana nufin mu ɗauki matakai guda biyu mabambantan juna ba akwai waɗanda suke sakawa matansu dama har abin ya kai ya wuce haddin shari'a akwai kuma waɗanda suke gallazawa matansu har ya wuce haddin shari'a to waɗannan biyu duka halaka ne wani zai shagwaba matarsa ya batta abin da ta ga dama take yi yanzu akwai wani dokta muna hira da shi a kano sai ce min ai ni wani aboki na malam yayi wani abu na ma ina so mu haɗu da kai tambaye ka nace me yayi yace ai ritaya yayi nace shi irin ritaya yace ta shugabancin gida yace matarsa musibabbiya ce sai ran ne tara su da ƴaƴan sai ki hajiya yanzu ke ke shugaba a gidan nan duk muna karkashin ki ne da ƴaƴan sai abin da kika ce ya sauka da kan kujera ki hauke zauna me za a yi yanzu ita ce mai gidan ita in kina da wani abu da za ki sa ni sai ki gaya mu ba wani abu da za ki sa ni sai ga masallaci wai shi ya yi haka ne don ya huta shi ne ki ga abokin nasa ai yanzu na huta ba ni da wata matsala hajji ya ce yanzu komai kudin tefa ne yara makaranta faɗa ni ma in na makara ta mun faɗa kowa yanzu take shugaba a gida na huta ba ko wanda zai gwada ta bismillah to saboda haka musulunci duk abin da ka ga yayi akwai tsari da ya baka shugabanci sai ka zama mai adalci da ya baka shugabanci sai ce ka zama mai amana ka zama mai nuna kauna mai nuna soyayya mai nuna girmamawa kar ka zama mai cin zari shugabancin ka kenan ita ma sai aka ce to an ba ta shugabanci a gida shugabancin ta ita ma ta tsaya ta kula da yara ta kula da mai gida ta kula da harkokin gida ta akwai wasu matsaloli guda bakwai da ake ƙoƙarin sai an zuga matan musulma na tawaye a kansu matsala ta farko ita ce matsalar rabon gado wasu kan ce to me yasa in musulunci yana girman mace don me zai sa an an zo rabon gado ya ce a ba ta ɗaya a ba namiji biyu ai kamata yi kowa a ba shi biyu shine an yi daidai amma ta karbi daya namiji ya karbi biyu nan babu adalci sai mu ce a'a ba adalci ne babu ba kai ne baka fahimci me kalmar me adalci a gurin ka wajen fassara adalci ne kai baka fahimci adalci ba shi musulunci wannan abin da ka kira ba adalci sunansa ba sunansa daidaito shi kuma adalci a saka komai inda ya dace shi kuma daidaito a daidaita kowa da kowa to shi musulunci adalci yadda da shi ba daidaito ba zan ba ku misali wanda yake da mata biyu ɗaya mai jiki da aka za a ɗinka mata hijabi ta aka ce yaji shida za ta ci ɗaya kuma ya ce da aka za a mata hijabi aka ce yaji hudu za ta ci sai siyo yaji goma in zai adalci ya yi kamata ya yi mai jiki a ba ta yaji shida mara jiki a ba ta yaji hudu in kuma za a yi to ya za a yi a ba wannan biyar a ba wannan biyar to in aka ba wannan biyar ina ta samu ɗaya ta cika in aka ba wannan biyar ya mata yawa in aka ba wannan biyar ya mata kaɗan to ya za a yi shine abinda suke cewa a yi daidaito da mai bukata da mara bukata da wanda yake a raba musu daidai to kaga me ya kamata a yi a nan a daidaito ko adalci adalci ke mai jiki ce tela ya gwada ki ta ce za a baki yaji shida kuma shida ke kuma mara jiki ce an gwada ki an ce yaji hudu ne da muke daidai ga yaji to ni bai saba cika mun biyu sai ce ke ma zama kuleliya irin ga abinci nan na aji a su je ki cinye ki dan kudai da sai a auna ki a ce kin ci shida kaga wannan shine adalci to da aka zo wajen rabon gado Allah adalci yayi ba daidai to ba mace mu ne za mu ci da ita ba ita za ta ci da kanta ba ba kuma za ta ci da kowa ba ba littafin da za ka gani da aka ce mace ta ci da wani ko ɗanta ko babanta ko mijinta duk mu za mu ci da ita in tana yarinya wa zai ciyar da ita in tana mata aure wa zai ci da ita in tana uwa wa zai ci da ita yayanta to me bukatar ta ga kuɗi ya zama daidai da namu in za a auro ta wa yake ba da sadaki miji wa yake yin cefane wa yake biyan haya wa yake lefe wa yake biyan kudin ruwa wa yake biyan kudin wuta wa yake biyan kudin makarantar yara in za a asibiti wa ake kawa bil duwa ake kawa miji sai mu ce to da ba dan Allah ne yace ai haka ba to sai mu gwada na shekara daya a raba gado daidai a raba daukan nauyin gida daidai hajiya wannan tam ɗin ni na biya kuɗin yara tam na gaba ke za ki biya wannan shekarar ni na biya kuɗin haya shekara mai zuwa ke za ki biya ni na siyo buhun shinkafa da ya ƙare buhun shinkafa na gaba ke za ki siyo kuɗin mai gadi ni na biya ke za ki biya wannan watan ni na sai bil ɗin wuta ke za ki biya a wata na gaba mun raba aikin gida daidai wa daidai ki rabi rabi tefane ki rabi rabi kuɗin yara rabi rabi kudin makaranta rabi rabi kudin asibiti komai mu raba <laughs> kaga wannan mu duk mu Allah ya dora wa bai dora miki komai ba ko kuma a ce misali a gwada su a ba su biyu mu a ba mu daya amma su dauna nauyin mu <laughs> ko su su dauna nauyin mu komai da aka ce a ba su biyan amma su su dauna wayin mu ya ji Allah mutaka ta lalace ya za a yi ta ai ba komai ya ba biya kudin bai gaji su ce gashi a biya gashi ka to da Allah ya tashi sai adalci ya ce da ya ba mu biyu sai kuma ya dora mana nauyin da zai cinye biyan gaba daya duk mutumin da yake tsayawa da haƙoƙin iyalinsa yadda ya kamata wallahi in ka samu miliyan ɗaya kafin kai kaɗai ka ci dubu ɗari biyu iyalin ka sun cinye ɗari takwas wallahi in kana kula da iyalin kai da ya kamata in ka samu miliyan ɗari kafin kai kaɗai ka ci miliyan goma taka kacin kanka wallahi sun cinye ɗari duk su ake wa hidima da su da yayan duk kuɗin namu in mun mutu kuma su ake rabawa su da hajji hazzabu ita da yayansu duka za a bawa kuma kana da yaya da mata ma ba mai cin gadon ka a duniya yan uwanka kai ne a ne ummai in ban da uwa da uba ba wanda yake tarayya da 'ya'ya da mata a wajen gado duk komai na tafi to kaga ashe kenan mu mun gamsu a musulunci cewa wannan tsarin da Allah ya shine adalci kuma shine daidai kuma mun gamsu kai bisa kai sannan na biyu sukan ce ba ma ba mata ilimi duk inda ka ji professors doctors ma'aikata duka maza ne To mu ce wannan kan ya kamata mu ba mata ilimi amma don shi aikin da ya kamata su su yi mu ma mai aikin mu shi aikin iri uku ne akwai aikin da namiji ne kadai zai iya ko shi ya fi dacewa da namiji akwai aikin da ya fi dacewa da mace akwai aikin da na mace da namiji duk za su iya to sai mu duba ayyukan mu duba ilimin musulunci ya yarda a ba mace ilimi kuma a ba mace ilimi dama ta ba da gudunmawa amma a kan abin da ya shafi haƙoƙinta na mace babban aikin mace shine ta yi wa maza tarbiyya dukkanmu nan kowa yana da uwa dukkanmu nan kowa yana da uwa don ba wanda ya faɗo daga sama ba kuwa wanda aka tsinta a cikin wani kogon bishiya to wannan uwar tana da tasiri a kanka wajen tarbiyyarka ko ba haka bane to kaga ashe kenan dukkan mu nan albarkacin mata ne mu kowa zai iya tuno wani abu da babarsa ta taba gaya mata, ko ta taba nuna masa wanda zai amfani shi to ku da kuke kera maza shugabannin 'ya'yanku ne malaman 'ya'yanku ne masu kuɗin 'ya'yanku ne duk kowa duniya na ƴaƴanku ne kuma a ce ku fito ku zo ku rigima da su ku ne fa kadai mutum zai fito waje a fara masa amma ya shiga gida ya tara mu ko ba haka ake ba an ce a imamu shafi'i ya taɓa yin wata hudu ba aka dinga kuka ya ku jama'a ku ji tsoron Allah za ku mutu za ku haɗu da Allah aka yi ta kuka sai matarsa ta yaka tara kallon su aka ce ke a kuwa yana kuka ke ba ku kuka to ni kukan me zai ba ni? da ke kuma kuna kallon shek shafi'i duk kuma kawai na nake kallon wannan an jima in ya shigo gida zai ce mun ina tuwo na yi za ka shan kana so ka more mace ka dinga aje mukaminka daga tsoro ko daga tsoro kai yallaɓai ne ka aje yallaɓai kawai ka shiga a matsayin miji kai shek ne ka aje shek ɗinka daga nan ka shiga miji ka fito ana gafara gafar ta malam haka suka ke so ka shiga gida ma ce gafar ta malam a ina ai ba wiki za a ce a cikin gida wani yaro ne ya to babarsa tana kiran babansa baby babban malami ne fa amma ake sa baby a gida kai kuma yaro a shera nan irin kaji ko sai ta ce je ka kira babanka yana cikin jama'a ana taro ana ta wa'azi yaro yana zuwa ce baby wanda ya kalli wannan wanda ya ana kallon waye baby a nan sai ki ana kira ka gida kaga a waje shek ne ba beji ba ne kaga abu to saboda haka mata kasu yadda a zuga su su rigima da maza wanda yake zuga sun nan to ba zai mutu abin da Allah ya musu to zarta su sannan matsala ta uku matsalan hijabi wata mata ta taɓa ƙalubalantar mu shekara goma sha bakwai da ya wuce da muka yi wani taro na ƙaddamar da shari'a musulunci aka kira wata lauya ta ce nisa kullum sai a yi ta maganan mata su lullubi me yasa ku ba za ku lullubi ba me yasa kullum ake cewa mata su sa niqabi me yasa ku ba za sa niqabi yau da tana nan da ta ga duk mu da niqabi shi Allah ya kawo yanayin da yanzu duk ga za da niqabi wai me yasa ko za ba ma sa niqabi tuci kuma me yasa ba za a yi hijabi kala uku ba a yi na zawarawa a yi na 'yan mata a yi na matan aure sannan mu ma mu dinga sa wani bajo a yi mana wani bajo a duk ɗin da ake shari'a a yi maka bajo cewa kai mai aure ne kuma uku ko hudu ko biyu ko ɗaya saboda wacce za ku haɗu da ita ta sandawa take magana ita ma a yi mata bajo a sa mata aure ce a yi bajo a ce bazawara ce a yi wani bajo a ce wannan budurwa ce so da ya zama duk inda mutum yake asirinsa a tone wasu na gan aka yi haka an yi aka dai ba ta amsoshi dai ta musulunci ai rufin asiri yake so dan mace tana da aure so ake asirin ta arfi in ba ta da aure so ake asirin ta arfi yanzu wata sun yi rigima da mijinta ya sake ta sai a canza mata bajo kuma ta sake yin aure a canza mata bajo a kawulin sai a ta gani a ah, yayin muka ganki da bajan mai aure gobe bajan ki na ma aure ba kai kuma yanzu da kake da hudu sai ka saki ɗaya sai a canza maka bajan mai uku kaga yanzu asiri ya tonu cewa shi ko rabu da daya kuna nan sai ka sake rabuwa da daya ko ta mutu sai a baka bajin mai mace biyu yanzu nan da bajin duk zamu gane mai mace daya a nan ka kama kowa yanzu cikin rufin asiri ba a san waye mai mace daya ba ba a san waye mai biyu ba ba a san waye mai uku ba ba a san waye ma goro ba ba a san waye ma tun da ta mutu bai kara aure ba ba a san waye ma wanda bai taba yin aure ba gashi asirin mu a rufe ta saboda haka musulunci rufin asiri yake so duk da mun zo zamanin da babu rufin asiliya wannan zamanin komai asiliya fili babu wani abu a boye to me yasa musulunci ya ce mace ta yi sutura ko me yasa muka kasa tilasta matan musu sa sutura ta musulunci me yasa na taɓa gaya wata mata ta ce malam yi magana kan hijabi ne sa kuke ta matsa mana sai mun sa hijabi cikakke na ce saboda in za ki fita so kike a sha'awar ki ko kike a girmama ki ta ce kamar yaya ta ce a ah, in za ki fita waje so kike yi a dinga sha'awar ki ko so kike a dinga girmama ki idan so kike a girmama ki to ki sa hijabi idan so kike a sha'awar ki to fito da duk abin da yake so ki fito da shi akwai wanda zai sha'awa wani zai sha'awar hannunki wani mamanki wani duwawunki wani jikinki wani kaza gwargwada abin da ya fito ko akwai abin da zai gani ya sha'awa shike na an yi sha'awar ki katti akan hanya kowa ya yi sha'awar ki maye ya ganki ya yi sha'awar ki kuma maye zai iya kama duwawunki ma idan ya ce wannan ya yi tudu sai ya sace don an gaya mana mayu duk abin da suka gani suka kyasa wallahi sai ya cuta abu ko ta suka kai fari ne sai ka fara baki baki al'ayn haqq walau kana shay'un sabaq al-qadar da sabaqahu al-ayn da akwai abin da zai wuce kaddara za Allah ce da ido ne sahabi ne fa yana wanka ana kiransa fahad ko sai wani amir ya zo ya kalle shi ya ce kai amma Allah maka kyan jiki baka da tabo baka da dabbara dabbare ko sai ya fadi ya suma aka ɗauko shi rangaranga aka kai wa manzo Allah sai ce me faru waye kalle shi aka ce ai wanda ya ce a kira shi ya zaka kashe dan uwanka Allah barakta halla barakta halla yatul ahadukum sahibahu ya ɗayan zai kashe dan uwansa me sa baka ce tabarakallah ma sha Allah ba Nije saboda haka musulunci so yake yi kawai wanda zai sha'awaki a duniya shi ne mijinki kuma kwalliyarki da adanki mutum goma sha biyu yadda ki nunawa wala yubdina zinatahunna illa li buqulatihinna aw aba'ihinna aw aba'i buqulatihinna aw abna'ihinna aw abla'i buqulatihinna aw ikhwanihinna aw bani ikhwanihinna aw bani akhawatihinna aw nisa'ihinna aw ma malakat aymanuhunna aw at-tabi'ina ghayr ulil irbati min ar-rijal aw at-tifl alladhina lam yadhharu ala awratin nisa Allah ce kaki bayyana kwalliya sai ga mijinki caɓa kwalliya mijinki ya kalla ki caɓa kwalliya babanki ya ga kin yi kyau ki ka ta kin yi kyau Allah ce na yadda baban yarinya daga kwalliya yarsa ya gode maka yarsa kana tana yin kwalliya na yadda baban mijinki ma ya ga kwalliyarki kun ji hikima ta Allah sai ce da babansa da babanta su ga kwalliyarka wannan zai ce na gode maka ɗana da ka yi wa ‘yar wani kwalliya wannan kuma zai ce na gode maka sirikina da ‘yata ce kwalliya sai ce to ‘ya'yanka da ka haifa za su iya ganin kwalliyar matarka ‘ya'yan da ka haifa za su iya ganin kwalliyar babansu shaƙiƙanta da li'abbanta ‘ya'yansu za su iya ganin kwalliyarsu da Allah ya ce da sauran ‘yan uwanta mata kaɗai za su iya ganin kwalliyarta sai ce kai hadda ƙananan yara waɗanda ba su san al'auran mace ba su ma ƴaƴan sai da yake waɗanda ba su san al'auran mace ba su kaga yanzu yadda ake yadda muke shiga da yadda 'ya'yanmu suke shiga da yadda matanmu suke shiga abin abin takaici sai an zo bukukuwa ba daga irin shigar da 'ya'yanmu suke da irin tsiraici da suke fitarwa ai tala'anarsa a duniya kuma a cewa za a yi aure mai albarka wannan sutura daraja ce amma kai mijinta kai an halatta maka abu biyu da kwalliya da tsiraici ka za ta iya zindir turbur a gabanka ba ka haska fitila ka ga tsiraicin ka ba laifi ba ne ta ga tsiraicin ka ba laifi ba ne ku yi wanka tare amma kuma wannan abin da ka je ka kashe kuɗi ka auro kuma ka ce wai ya fita kan titi kowa ya gani saboda rashin kishi kowa ya ga jikin matarka matarka tana ɗaga hammata kowa yana gani tana fitar da mama kowa yana gani kuma kai kana alfahari kana jin daɗin cewa matarka ta yi tsiraici ita ta cinye a gurin ai kaya mai shara-shara ana hango kalar kayan ciki da ta sa ana hango kalar pants ɗinta a cikin taro kuma mutum yana jin daɗi ya birge mutane tsaraiki matarka ta aure to me amfanin ku shiga ɗaki da ita ko ku ka sa ɗakin gilas kawai mu dinga gani domin a tun da gashi mun gani a waje me to me zaka koye mana me ba a gani ba to wannan abun shine sakacin da muka yi kuma sai mun gyara wannan shi abin da suke cewa mun ki mu bar mata su shiga tsirara wani akwai wata hajjiya da muke magana ta ce ai malam tace ni da na zaura a turai ni na ga abin mamaki ta ce ranar ina lissafa abin da ke jikin bature sai da lissafa takwas kaga zai sa maka gajeren wando sannan ya sa abin nan ta cikin nan ake kiranta eh sannan kuma ya kawo wandonsa ya sa sannan ya kawo riga ya sa ya kawo wannan ɗayar kalmar din nan ya sa ya kawo court ya sa ya kawo nektarin ya sa sai kuma ta suka dauki riga ɗaya zillin ta makala ya kama hannun da su tafi tare kuma kwa gani tafi wai namiji ya yi sutura mace kuma ta fito tsirara ta ce in ta gaba ture cikin butunci za ka ganci shigan mutunci suke yi amma ka kalli matansu kuma yaga wata riga ɗaya ce da kawai za ta makala ta juya ta kawai shi kenan ta fito da mamanta ta dan makale haka shi kenan nan kuma iya cinye nan shi kenan an tsaya haka sai kama ta su tafi taro kuma wasu ce ana tare to za a tare da kun da wajen an faɗe mai hijabi abin ma san mace kala ba ce to wannan yanayin shine abin da ya kamata wannan doka ta yin sutura in za a fita sannan abu na hudu dokar shiga gida da fita wasu kan ce an matsa don me yasa za mu ce kan mutum ya shiga gidanka sai ya nemi izini yanzu mafi yawa mu a buɗe suke ga kowa ga matan mutum kowa ya zo abokai ɗan uwa ma'aikata kawai shi kenan ba wani wanda za a ce ya tsaya wannan doka ta turatun nur duk mun kakkarya ta da Allah ce ka kowa ya shiga gidanka sai ya tsaya ya ce assalamu alaikum in shigo Allah ce an ce ka koma ma ka koma yanzu kana yin dokar nan ka fara bata da yan uwanka ce ya tsananta wai wannan kalmar tsananta ne ba wasu a gaya mana kuma yanzu gashi an tsananta bana an ce kowa ya rufe ya takunkumi in baka yi ba ɗaure ka wata ƙasar ma har tara ake mutum ya tafi kurkuku akan wannan abu amma na Allah sai a ce wai an matsa gashi ne yanzu an matsa maka ko ba yadda za ka yi amma na Allah sai a ce ya matsa mutunta yana da matsawa to an matsa din na biyar shine aiki da karatu yin karatu da yin aiki mun yadda matan mu karatu mun yadda ma da su aiki amma wani irin karatu wani irin aiki a ina kuma matan mu suna karatu matan mu suna aiki amma ya ya kamata su yi karatu ya kamata su yi aiki kuma wani irin aiki ya kamata mace ta yi mafi yawa malamai suka ce kamata ya mata mu su dinga aiki a bangarori guda na farko bangaren koyarwa musamman a kasashen da suke makarantun mata daban na maza daban matan mu su karantar da 'ya'yanmu don sun fi mu haƙuri wajen koyar da yara sannan na biyu aikin asibiti bangaren aikin asibiti wannan aiki ne da ya kamata a ce mata su ne suke yi musamman bangaren mata an gaice da rannan asibitin aminu fashin hospital bangaren gynecology wani profesa muke magana da shi sai raga duk maza ne a gurin kuma ana magana cututtukan mata da yadda ake ganin gaban mata da yadda ake nake ina mata ita ai malam ba ka wannan karatun yana da wahala ne ko mijinta ya hana ta ko babanta ya hana ta ko kuma ta fara ta kare saboda ana dadewa ana shekaru da cikin zuku kuke duba suka ce mu ne ya za a yi larura ce mun kama ta mai na da larura ku muke suka ce ai har hannu muke sa a ya za a yi tutun da ba a matan da ta iya mun muke sa hannu a gaban su in a kowace larura da za a sa hannu to wannan kalubale ne to wallahi malam suka ce da nas nas da bangaren abin da ya shafi likitoci mata muna da karancin su yaran mu ba sa dagewa wata mijinta baya ba ta support wani mijinta ba ta ba wata kuma talauci wata wahala to da kalla sai ai shekara bakwai ana yi to kun ga ashe kenan ya kamata yarka ka nuna mata karatun da ya kamata ta yi mai amfani wanda za ta taimaka al'umma kuma wanda bai yi shafi mutuncinta na mace amma ka bada matarka ta zama sakatariyar wani a ofis albashinta duk a kwalliya zai kare saboda ta kara zama sakatariyar su ba ta maka dariya tana wa mai gidanta dariya ba a kula da fayil ɗinka kawai ka ga ta wani tana dafa wani shayi a ofis sa a kawo shayi eh a kawo to sha a ko a dan kawo muku biski a no ba ma bukata to a sa ko a ka kaza wani saboda dai ka a fushi da ita a wajen aiki ta ne tana dariya da ta fita sai ta ƙara ta shiga ban dakin sai ta jaka ta ƙara gyara jan bakin ta wani ai ba aiki ba ne wani an aikin to me za a samu me za a samu ka ce kuɗi to an samu kuɗin kai me za su yi maka kai mai gidan in ka ce mata ka je ta aikin da bai kamata da mace ba ta je ta yi ta samu kuɗi to kuɗin kai ne zai maka me take ma da kuɗin sai dan ita take rike ka ko ta take rike ka wannan ko ina ta je ma ba ka wannan ita ce mas'ala ta mas'ala ta biyar mas'alar biki da yawa muka ce mata su ware biyu bikin su su kadai maza su ware su yi bikin su su kaɗai kuma kada namiji ko ɗaya ya je inda mata suke yin biki kuma ka a ɗauka a bidiyo ko kuma a yi ka kuma a yi hoto inda maza suke bikin su kuma zama maza su kaɗai ne kada mata su sai ake mun matsa to wannan ba matsawa ba ce girmama macen ne na taɓa ba ku kista wani da auren da ya mutu akan an yi bidiyon mata wani an turawa wani shi yana ƙasa waje ya ga matarsa tana rawa an ɗauka a wajen wani biki kuma wanda ya ɗauka, ya dinga ɗaukar ƙirjinta mata ku je ku yi bikin ku ku kaɗai mata ba namiji ko ba wanda zai ɗauka da a wayoyin kowa ce a shiga a biki a gama sai dai a ba da labarin baki su ce a wannan matsawa ce to ya kuke so a yi a ban mu mutashi maza su gani alhaji ya ganni alhaji ya ganta ita ce a gaba matar malam matar shehi tana bi matar wani tana bi mana ce rawa ana ɗaukan mu ana nuna a bidiyo to wannan shine mu yi mana daidai amma wannan wanda malam ya ce a yi mata su ware daban ba maza maza su ware daban ba mata an matsa to an matsa din in ko ba matsa ba za a matsa ai me ne ku je ku yi bikin ku kadai mata mi namu mu kadai maza me laifi da an ce ka dauke ku a bidiyo a babbaza ku a a duniya ana ganin tsiraicin jikokin ku suna gani ƴaƴan ku suna gani sirkan ku suna gani wannan shi ma na cin abin da ana magana akan mata ake yawan kawo shi ku sai mun kula mas'ala ta shi ne mas'alan kwalliyar mata wanda ya hada mai da mace fara mace ta yi abin da za ta koma fara in baka ce da matsalar aske gira ko a satilo da tambaye ni akara makalla wai eh, an ce aske gira haramun ne na ce eh to rage tafa da gyara ta nace to me yasa zaki rage ki gyara wallahi malam mijina ne naga yana kalla kalla a waje to shine nake so ne abin da zan ja shi gida an ce ta ba sai ki aske gira ki ba ko ki nemi dan wani abu da zaki dan jagira mana ki sa mata sai sharp din da zai burge mijin naki to tana da tambaya ta gina ce nace yanzu ana yin wani abu ko plastic surgery ana yi kawai a mitira ana yi wani wani kamfani haka suna gyara idan mace a gyara hancinta a gyara mamanta a gyara jikinta a cire mata teɓar ciki wasu saboda sun fahimci eh, rashin gyaran yakan ɗauki hankalin mazan su yi waje to ya halatta ta je ta yi wannan min da zaɓin haya kai haka na ce to ai da duk baki da waɗannan take dira da su na ce to waye ƙarar da su ta ce shi ne na ce to ba zai yi haƙura ba duk kina da su suka ƙare a gurinsa ko ba sai ba sai shi ba wa nasa shi ma nasa sun ƙare shi kuma ina zai je nasu plastic surgery ko ki hakura kawai a zauna hakan a lallaba a hakuri dama ce sa Allah ce soyayya da tausayi idan kana zaune da yarinya farko ku yi soyayya in an tsufa a tausaya wa juna ka kare ka kare a hakura a kara sa amma mace idan ka daina shi ta kuma sai ka wulakanta ta ba kai ka karar da ita ba mai da wata mata ta ce wa annabi sallallahu alaihi wasallama da kuruciya ta yi aure ne yanzu kuruciyar ta kare a kala shababi A kala shababi wa nasartu lahu ma fi batni tace ya cinye mun kuruciya kuma na gama zazzage masa 'ya'yan cikina yanzu na ga na tsufa sai ya mun zihari zai kore ni to wannan yana cikin shi ma matsalolin da ake tattauna to kwalliya iri biyu ce a kowace musulunci iya da'ayi mace za ta kwalliya ta sa sarka ta sa dan kunne ta sa awarwaro ta sa manjuwa don taimaka kwalliya wannan ya halatta amma ba a yadda ta kankare haƙoranta don taiwo shirya ba ba a yadda ta aske gashin giranta don taimaka shafin da kake so ba ba a yadda ta goga wani abin da zai mai da ita fara ko ta sha wani abin da zai sa ta sai kiba ba sannan ba a yadda ta yi zane da wuta a jikinta ba ba a yi da wannan ba ko ba a yi ta yi ƙarin gashi ba akwai wani gashi da ake kawo yanzu daga brazil tunanin na duba intanet sai na bincike akan wannan gashi ashe siyo shi ake yi mata suna yin gashi har baya su ta je tafiya kuɗi sai a siya sai a sa kilifa a cire gashi sai a sa shi a chemical sai a sa a cikin leda sai a siyar to nan in sun siya aka samu ƙwararriyar mai kitso sai ta dinga ɗaura wancan na waccan matar akan na wannan matar yanzu kana taba gashin ba na matar kake taba ba gashin wata ce a brazil kana shafa gashin brazil kana jin daɗi na wata batu ya ce a brazil kake tabawa ba na matar ka yi sa malamai suka ce to abin da yasa aka ce ka a ɗauko gashin wata ɗora akan wata an ne wa mai ɗora doke ta ɗora na farko an yi yaudara an yi ƙarya ba gashin ta bane na biyu in an cire gashin wani na jasa ne ko ba na jasa bane na uku ya halatta wani ya cire gashin kansa ya siyar na hudu lokacin da mata ka ta dora gashin da ba na ta ban kana tabawa gashin da kake taba na waccan matar daidai ne ka dinga taba gashin wata mata to me bambanci tsakanin ka taba gashin mace baya kanta da kuma ka dinga taba gashin mace yana jikin wata yanzu kana shafa gashin nan alhaki ake ta baka Allah ita ake taimaka saboda gashin matan wani kake tabawa ta ita ta Brazil ba ni matar ka bane to me burgewa a cikin wannan haka suka ce shi sa shari'a take ka ayi amma aiki kitso da da da da da zare da ulu da leda wannan a gida-gidan nan ya kyau wannan ba matsala amma a ɗauko gashin wata a ɗora kan inuwa ta tabbata kun ga wannan matsala ita ma ana kata sai matsala ta ƙarshe shine matsalar shiga mata harkar siyasa wata ta same ni ta ce malam na buɗe maka yanzu na buɗe na ke kiransa hansuri mata ne munan gamu duk abin da ka gaya mana wallahi shi zamu ta ce munan ma'aikata ne a cikinmu akwai alƙaliya ta yi alƙalanci ta yi ritaya a cikinmu akwai wacce ta yi principal ta yi ritaya akwai wacce ta yi aikin gwamnati ta kai famanin sakatare to mun haɗu muna so mu shiga siyasa domin mu nemi mukamai mu fito mu kwaci haƙƙinmu to shi ne muka ce amma bari mu tambaye ka me wannan abin da zamu yayi daidai da musulunci ko bai daidai ba nace bai daidai ba Kada ku da ko koma gida ku je yan ina yan wata nace ina yan da kuka haifa asara makala ya ce ina kike ku turo musu musu faɗa su je su kula da ku duk abin da kuke so a duniya Allah ya ce muku ba ka ba zai sa su a wuta to ai wani malami ya ce ya halatta mu tsaya takarar 'yan majalisa na jiha da na tarayya da kuma a bamu mukamai irin ministoci kwamishinoni wane ne wane ne ya ce to da ne ya kafa muku hujja suka ce da kistar bilkisu cewa bilkisu ta ta yi shugaban ƙasa a wata ƙasa nace eh lalle bilkisu ta yi shugaban ƙasa amma lokacin da zai shugaban kasa ai ba musulma ba ce ce ko bayan ta musulunta ba a ce mana ta ci gaba ko ba ta ci gaba ba ista ta kare ne a lokacin da ta musulunta amma ta ci gaba ba ta ci gaba ba da yake nan na biyu wannan shari'a ce ta al'umman da ta gabace mu ba irin ta ba ce shin za mu iya kafa hujja da wannan a matsayin shari'a mu ce sannan na uku tun da ake daular musulunci kaf babu daular da mace ta shugabanta sai kwaya daya shajaratul dora. a wani dan yanki a cikin andalus ita ma kuma matsala aka samu kasawa ta sai ta saukata a auri wani sai ta naɗa shi take juya shi daga cikin gida da mutane suka ce mace ba shugabanci sai ta ce to zan auri ɗaya daga cikin ku ɗan shura ne suka suka ce ba mu yarda mace da shugabanci su ce to zan zaɓi ɗaya a cikin kun aura sai ta duba wanda ya kowa rauni ta ce to wannan da ke so zan aura aka ce yasa kika zaɓi wanda ya fi kowa rauni kike saboda in dinga yin shugabanci daga gida na ce ai in an kira ki bisa cancanta aka ba ki makami ki karfa in da ya shafi mata amma ku fito ku gwagwarmaya ce kuna faɗa da maza kuna neman haƙƙin ku ku yadda da wannan yaudarar amma in aka ga cewa kin cancanta a baki minista wanda ya shafi haƙƙin mata ko kin cancanta a baki kwamishina ko kin cancanta a baki wani guri da zaki taimaka wa al'umma kuma ya dace da mata ki karba ki duk kasashen duniya sun da ana wani hadda na musulmi ko ba yadda zaki amma dai kada ki kuskura ki fito ce zaki yi rigima da maza akan irin waɗannan abubuwa musamman a siyasar ta Najeriya akwai matsala ba suka ce to sun gode ko sun yarda ko ba su yadda ba ba daɗi ne ta zama abu ba abinda mutum ke so za ka gaya masa ba abinda zai maka amfani ko abinda zai zame masa tsira to ina ga wannan shine kaɗan daga cikin abubuwa da suka shafi mata wanda kuma shi shine dai mutunta juna da girmamawa kai na gamsu duk abinda Allah ya ce mu yi da wanda Allah ya ce mata su ba wanda ya zalunce mu kuma na gamsu na ta ɗari bisa ɗari cewa ba za mu taɓa samun fahimtar juna tsakanin mata da maza ba a zauna lafiya ba kowa ya tsaya kan hakkinsa ba sai mun bi abin da Allah ya ce kuma na gamsu duk wata hanya da za mu bi domin mu yi abin da muke so ba zai warware matsalar ba matsalar da ban kawo muku ba ta karshe shine matsalar ƙara aure wanda aka tambaye wani profesa musulmi a america wata ta ce tana da tambaya me tambaya ki ta ce me yasa musulunci ya ce namiji ya ƙara aure amma bai ce mace ita ta ƙara aure ba na? wai me yasa kai aka ce ya halatta ka auri biyu uku hudu ita ko bai halatta ta auri ɗaya biyu uku hudu ba na? wace amsa ya kamata a ba a ita mace kafira ce ba musulma ba ce wata amsa ya kamata a bata wata ta sai ciki na waye to shi ya yi amfani da hikima ya ba ta amsa guda uku ya ce na farko musulunci ya tabbatar namiji wajen iya gamsuwa da mace ɗaya kawai ba ko akwai masu gamsuwar to kaso goma ne cikin ɗari amma ka so casa'in ba sa iya gamsuwa da mace ɗaya to ko a nan turai bambancin mu da ku kun halarta zina mu mun haramta ta da zina halarce a musulunci da ba mu da bukatar ma ƙara aure ko mayin aure, sai ka aje ɗaya a gida ka fita kai ta shegar ta ka aure ba shi ke nan ba don me za ka yi hudu bayan ga ɗaruruwa a waje ta ce bambancin duk wanda ya halatta zina to ba shi da bukatar ya kara aure kwata-kwata saboda za ka same su da yawa a waje ta ce ya ce mata to tambaya ta shi ne ki gaya min mutum ɗaya a turai wanda yake da mace ɗaya kuma ya tsaya a kan mace ɗaya ba shi da ƙawa ba shi da abokiya to rashin wadatar da ya sa su ma mazan sun kasa wadata da mata ɗaiɗe su ma mata su suka kasa wadata da maza ɗaiɗe haka tana da abokanta maza tana da ƙawayenka mata sai ta je ta yi harkokinta da abokanta maza ma maka je ka yi harkokinka da ƙawayenka mata in dare sai a haɗu sai a ci wai mata ka ɗaya mijinta ɗaya to wannan ɗaya ne mu ya da shi ba ɗayan banza ɗayan wofi ne wannan ka aje ɗaya a gida ka tafi kana harka da ɗari a waje kin aje ɗaya a gida kin tafi kina harka da ɗari a waje kuma ki ce wai mijinki ɗaya ƙarya kike yi mijinki ɗaya na zobe amma ragowar mazan naki ki san adadin su kai ma matakka ka ɗaya ta zobe amma ragowar matan ku mu san adadin su to musulunci da yace zina haramun ce to sai baka dama ka kara sannan kafin ka ƙara sai da ya sa sharaɗi da doka ya ce ban yadda ka ƙara ba sai za ka iya adalci fanki ma tsabala kun minan nisa'i masana wasu za fa in shiftun allah ta'adilu fawahidatan in ba za ka iya adalci ba allah ya ce ka tsaya a ɗaya za ka duwanda ya tsaya a ɗaya ni bai min laifi ba saboda ta ji tsoron ba za ka yi adalci ba ka tsaya a ɗaya kuma haka ne daidai akwai mijin mace ɗaya wallahi in ya ƙara ta sai ya halaka akwai mijin mace biyu in ya tsaya ɗaya wallahi sai ya halaka haka in ɗaya ne za ka iya ka tsaya a ɗayanka kuma ba kai wa kowa laifi in ma wallahi kake ba za ka yi auren ba in dai ba za ka yi zina ba malamai sun ce wallahi ba laifi in dai ibada ce ta shagaltar da kai ko yi wa addini hidima suka ce ibnu taymiya ya rubuta littattafai wanda za su iya cika masallacin nan amma bai yi aure ba har ya mutu kuma bai wa kowa laifi ba imam nawawi duk kuna ji sa mai riyadu salihi mai abu har ya koma ga Allah bai aure ba akwai littafi ma da wani ya rubuta sunansa al-ulama al-uzzab allazina asaru ilma ala zawaj ya kawo mutane 36 ba wanda ya taba aure a rayuwarsa har da mace dan haka ne ma ibn taymiya yake yin aure ga mace ba wajibi bane idan ba za ta zina ba wata mata ta ce ya rasulullah wai me haƙƙin miji akan mace yace da yana da gyambo ki sa harshe kina lashewa ba ki bi hakin to la ba zan aure ba kenan annabi ki to shi kenan yake je ki kula da kai ko ba ki auren ba ta ko ba ki ko laifi ba saboda ba ta yi zina ba ka kaga mutum ya ƙin aure ka dinga zagin sa in dai ba lalatacce bane baya zina baya luwaɗi mace ba ta zina ba ta go shi kenan ta je ta rayuwarta ta ta ibada karatun ƙur'ani hidima ga al'umma hatta rasu ba ta laifi kuma aljanna tana nan tana jiran cinta ba Allah wani ko mijin mace ɗaya ne alhaji don kai daɗe zauna da matar ka ɗaya a ta bugawa haka ta tafiya aljanna na nan najiran ka ka tsaya ga matar ka ɗayan ba a ganin ka a waje a wani guri kana leƙe-leƙe ba ka ɗaukan waya kana kiran wata ko kana cacin da wata ga ɗaya a gida kana cacin da bakwai a waje kaga wannan sun zama takwas ke kenan maimakon hudu <laughs> to ka wadatu da ɗaya alhamdulillah ɗaya a ɗaya ka haka mutu kana hajiya ki sa malam albarka ya ce duk mai zai tsaya ɗayansa amma ba chatin a waje kai ko mijin biyu ne to ƙara ki hajiya Allah ne ya halatta dan fita waje na iskanci ƙaran ƙaro kuma an ƙaro ba za a taɓa haƙƙinki ba duk abin da yake zuwa gurinki 100% yana wacce ita ma akwai nata saboda akwai masu ƙara aure na ganganci na gan su da yawa a hisba mutane sun zo suka yi rijista wajen mutum dubu za su aure duk na kore su don mutum ya zo ce maka zai aure sai kaga karawa zai in ka tambaye shi to ina kawai can in tura yan hisba a ji a ga gidansa sai a ga gidan ma na ma ba kyau ba gyara matar ba abinci ga yunwa kuma ya zo ka kara masa aure a ba a kara makalla mun na auren ganganci yanzu ka je ka riƙe waccan in ka ƙara halaka za ka amma akwai wanda yake da halin karawa shi kuma ya kara kai ya halaka kai ko in ka kara halaka zai kai ko shi ko in bai kara ba halaka zai kara da ka je kana bin kwararo a kama ka da mutuncin ka ma bidiyo kuma yanzu duk yan iskan yaran nan suke bidiyo wallahi in kana iskance zuma ba abokin iskanci koyayye bidiyo yanzu ana daukan mutum da gilas ana daukan mutum da bairo ana ɗaukar mutum da link ana ɗaukar mutum da agogo ana ɗaukar mutum da haɓɓutulan nan ɗakin da za ku shiga ko kun kashe sai yarinya ta bido alif ya tuɓe zindir ɗan kai daɗa ya tuɓe zindir ta masa bido sai ta kilin na minti ɗaya ta tura mata ce alaji ga abin da ya faru ah, ya aka ban dubu ɗari ka ce min sabuwar mota ko in saki ah, za a tura malam yarinya ta zo ofis ziyar rikice Ake bidiyo ta yi mata a sallamu kowa a ce ta shigo ban kaza an gaba tura mun kaza a kawai saboda ta kama shi da mutum duka ka je ka tuba wando a wani guri ka tuba riga a wani guri a yi ma bidiyo ha kawai to masu kwaɗayin na yanzu kowa layi hankali kaka kuskura ka tuba wannan kan ba gidan ka ba yanzu ba a shiri ba sirri komai ya zama bidiyo cc kamara ko ina ba inda za ka shiga yanzu ka je ka iskanci wallah ba a ganka su ma yaran da suke iskanci za ka su ma kuka suke an suna yi ana ɗauka za ka jama'a in mun ba Allah mun huta Allah ka zauna mu da ƙasar mu lafiya Allah muna roƙonka ka cusa mana ganin girmanka da ganin girman umarninka Allah ka ka sami maka tawaye Allah ka samu zama naka ka gyara aƙidanmu, ka gyara imaninmu Allah ka samu yi rayuwa mai kyau Allah ka samu yi ƙarshe mai kyau Allah ka gafarta zunubanmu wannan ƙasa ta mu Najeriya Allah ka zaune da lafiya Allah muna cikin wani cin hali ba wanda zai fidda mu sai kai Allah ka fidda mu mu Allah ka cika zukatunsu da tausayi cika zukatunsu da rahama ka haɗa su da mashawarta na kware wallahi har tausayin mutum yake in ya samu shugabanci a Najeriya har tausayin sa nake saboda ka yi mashawarta wallahi ka zama shugaba ko na lokal gamman ko na jiha ko na kasa. makaho ake mai da kai bidi ake mai da kai kurma ake mai da kai wallahi ba za a yi daka ga komai ba ba za a yi daka ji komai ba kuma za a jaka kan komai ba sai kaga lokacin da kake jawabi kana ƙarya mutanen ƙasa kuma sun san ba haka bane saboda wanda suka rubuta maka shirme suka rubuta sun ci amana mafi yawan wanda suke kewaye shugabanni wala ba waɗanda suke kaunar ƙasa ko aljeri ba in ka zo za ka ga shugaban ƙasa an dinga maka wuri-wuri kenan sai an kore ka duk zuwan da muke ba da shawara sai da aka yi wuri-wurin da aka hana mu zuwa ko kuma a ce mai za ka faɗa kamar ya mai zan faɗa nasiha zan yi faɗa da duk wata uku sai an kwashe malamai mun je mun zora da shugaban kasa duk wata uku amma wallahi yanzu na jiwon shekara kusan ɗaya da rabi wallahi an hana mu wani zuwa da muka yi na ƙarshe ma wani wulaƙancin da aka yi mana muna hotel wallahi muka zuci ɗakunan mu a rufe abinda kiɗin da suka bamu ake na kwana ɗaiɗin muka zo kowa ya zira profesa sani shi ya zira nasa bai buɗe ba waye ya zira nasa sai suka kira ni a karama kalla duk mun zo ɗaki a rufe na ce ni ma na a rufe muka kira limamin wallahi kuka ne bai ba limamin da yake shugaban ƙasa sallah kuka ne kawai bai ba ita haka muke mun gaito malamai wulakanta su saboda kasu dawo to haka ake a rufe mutum sai kana nan kana la'antarsa wanda suka kewaye shi wani ya tsasi wani ya ya sa kaza wani ya kai laya wani ya kai rufe baki wani ya canza takarda wani ya sigine cinsa wani ya kaza haka fa ake yi sai ka je kusa wallahi kuma duk wanda zai faɗi gaskiya wallahi in ya ganka sau ɗaya wallahi ka faɗi gaskiya ba ka ƙara bari ka gan shi ko su ɓata ka a gurin sai kai mutumin banza ne kana ko kuma a haɗa ka da wani a ce ai da wani kuke taro ta siyasa kake ko da mutum jami'a da kai a kore ka da gurin ko ai maka a zaune a ko wanda ya ce min wani sarki yake ce min sau hudu yana zuwa fada ya ga shugaban kasa wallahi amma bai gan shi sai a ajiye shi sai ya yi awa hudu a ce ya ce ba zai ganka ko bai sani ba wallahi ta aje shi a tafi da shi to irin waɗannan ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce in kana son ka in Allah yana son ka tsira sai kewaye ka da mutanen da suna tuna maka in kamanta suna gyara maka in kai kuskure suna karfafa maka gwiwa in ka dauko daidai amma in ka rasa waɗannan to shugabanci ba shi da wani amfani ko kai ne wallahi ka zama shugaban kasa sai ka zama abin tausayi in dai waɗannan mutanen da suke kewaye kuma iri ɗaya ne fa in ka kori waɗannan ka jawo wasu su ba kan za su gina to ashe mu ne matsalar kullum na gaya mana mu ne matsala an cire wancan an sa wancan an cire wancan an sa wancan an cire wancan an sa wancan akwai lokacin da muka je wata ran da malamai wannan eh, malam taju Allah ya taka mata alheri yawa shugaban kasa maganganu masu daɗi ce ranka ne da ka ji tsoron Allah Allah zai tsaye da kai a gabansa zai maka tambaya yace EFCC da ka kafa ma ita ma tana buƙatar ka sake kafa mata EFCC wallahi sai shugaban kasa ce la haula wala quwwata sai gashi abinda malam taju ya faɗa wallahi ya tabbata wani yaro ya zai mun yana son aiki na ce a ina ya ce efcc ko nnpc na ce to na ce saboda ai malam nan ne gidan kudi to Allah ya sa mu dace Allah ka gyara imanin ka gyara kasan mun yi bayani a BBC a Jamus Kan bai halatta musulmi ya shiga zanga-zanga ba dukkan bu mu'amurci ba musulmi malamai wani ya shiga zanga-zanga da wannan zanga-zanga mun fahimci an daga tutoci sun fi 20 karkashin kuma an yi abin da ake warga da kasa da shi an fasa turkuku an fasa asibiti an kona police station an kona ofishin 'yan sanda an fasa ma'aikatar ƙasa an fasa ofishin kwastam an ƙona masallatai a wasu gurare an kashe mutane an kashe jami'an tsaro duk wannan da sunan ne 'Yan sa, to me sas sun da ne dama mu ne sa bankunan bankunanmu ne sa ɗin asibitocinmu makarantunmu za ka mun faɗi cewa ba goyon baya mun yarda a gaya wa shugaba gaskiya a nemi haƙƙi shi kuma ya saurari jama'a tun da ƙuri'a ce ta ɗora shi amma duk wanda zai zo da mummunan manufa ya mana kashe-kashe ya zubar da jini musulunci bai da zanga-zanga ba kwata-kwata ko halatta ko ƙasa ta halatta to musulunci bai halatta ba to da duk da aka yi zanga-zanga wallahi ba ƙasa da ta koma lafiya siriya kudin da ke siriya ilimin da ke siriya malamai jami'o'i duk sun rushe libya sai da ta kai ana bi kofar gida-gida ana ajiye mutane bugun shinkafa haƙƙinka na ƙasa ana baka wuta kyauta yau libya ta rikici har sai da mutum ake a libya sudan haka ci an gaji da shugaba burodi ya yi tsada da aka shiga rigima yanzu sudan har ta kai an tilasta wa ƙasar cewa a janye hukuncin shari'ar musulunci sannan kuma dole ƙasar sai ta yarda da isra'ila kuma sai sun ba mata shugabancin kaso kaza duk duk mutanen da ake kashewa a najeriya nan ba a yi magana ba sai da aka cewa an kashe mutane a zanga-zanga to ina gawa su mu muna da gawa ta fi dubu goma a arewacin najeriya ina gawa yan zanga-zangan guda biyar amma duk ƙasashen duniya sun yi magana to da su suka huro wutar a raba najeriya uku mai ta kashe-kashe mai ta zubar da jini da sunan ƙabilanci da sunan siyasa da sunan addini domin ba za mu yadda a da wannan wutar da mu ba ƙara mutane su zage mu da mu je lahira a ce an zubar da jini da mu. ko an yi kashe-kashe mu muka ce a yi ba mu ce a yi ba ba ma ciki ba ma goyon baya wanda iya da wannan ya bi mu wanda bai yadda ba ya zage mu allah ya isa ko ba wanda ya ba mu ra'ayinmu ne kawai muka ba ba ma aikin gwamnati ba ma ƙarƙashin kowa ra'ayinmu muka faɗa cewa ka a shiga zanga-zanga a yi addu'a Allah ya gyara ƙasa Allah ya kawo abin nan amma in ana da damuwa a rubuta a kaiwa shugaban ƙasa muna da damuwa ta tsaro muna da damuwa ta kaza in ka yi ka tsira a gaban Allah in ba ka yi ba saura shekara biyu ka sauka Allah zai kawo mana kenan ya bi sauki ko Allah ya ba shi ikon yi Allah ya tallafa masa da mutane masu zuciya za su taimake shi yayi Allah ya sa ya zama alheri gare mu Allah kuma ya sa wannan Najeriya ta zama alheri Allah ya sa duk wanda zai biyo baya fi mana alheri fiye da na gaba kada mu zo muna ƙara ma wancan Jonathan an zage shi an zage shi aka ce sai Buhari Buhari yanzu yanzu ana zagin shi to kuma wa zai zo a baya sa wani iri ne shi kuma sai mun yi addu'a dole gaba za a dinga ko baya Allah ka gyara mu ka gyara shugabannin mu ma ka gyara mu wannan masallaci na ga wani abu mun sha'awa da ya bani cewa za a faɗaɗa wannan masallaci gaskiya wannan ba karamin aiki ba ne kuma muna addu'a ga waɗanda suka fito da wannan tsari na a ƙara faɗin wannan masallaci ko ku sani wannan masallaci zama wata babbar cibiya ce ba iya ta abuja ba a najeriya ba ɗaya ana ji da wannan masallaci da ka ce annun kowa ya san masallacin annu ana tsaftace shi ana kula da shi yana da kwamiti na masana ana yadda kamar saudiya za ka ji komai da tsafta da tsari kuma haka muke so dama a yi wa masallatai a daina barin masallaci da kuttun majina a daina barin masallaci ana daga abu ana bi layi layi da hula ana cewa da allah jama'a saka kaza da hula a dinga yin masallaci mu je mai katon gida a gra amma muka tashi masallaci sai mu dan gutsara a kofar gidanka sai ka butsu wani dan abu haka sai ka ce wai masallaci ne katon gidan kuma hajiya na ciki nan kuma nan za a ce Allahu akbar inda hajiya take kato inda za a ce Allahu akbar dan mi kai ma mu ji tsoron Allah amma yanzu alhamdulillah kun ga yanzu wannan wannan filin ai babba ne kuma a cikin gari mai daraja amma an haƙura da shi cewa a yi wajen bauta Allah haka muke so a kashe GRA guda ƙato a yi masallaci isasshe a yi masa kwamitoci a tsabtace shi a tsarkake shi a wanke shi a samar turare ka yi sujjada kamar kana cikin masallacin maka awa 24 ake wa masallacin maka hidima mutum dubu kusan ashirin suke hidima a gurin wasu kyamarori suke dubawa ladanai limamai kowa da mota jif sabuwa kar ta liman da likitan liman da gidan liman shi sa ba sa tari ba sa gyaran murya ba sa mura kai ka taba jin su dai su yayi mura tun da kai dogo addu'a nan da yake mana ranar katima har gajiya nake wallahi hannu na ina kokarin saukewa amma su da ya ce Allahumma gafir lana Allahumma nake wannan baya tari baya sarkewa lafiya malam yayi lafiya likita gare shi guda kafin ya go masallaci ya duba shi ya bada shawara ku shi yasa addini yake tafiya daidai liman ya koshi malam ka ji muryarsa malam mutum gashi isasshe masha Allah amma muryarsa malam kamar ta jariri kun kula da lafiyar to ba a so a ji limamin ku yana tari yana mara hukun koshi kuna bayan da kuma kuma bashi rabar a koshi wata ran sai ya rikitar da ku ya muku raka'a goma sha biyar amma kun zo wannan masallacin za ku wallahi abin ban sha'awa wannan aikin aljanna ne kowa ya zai bada gudunmawa a wannan masallaci a faɗaɗa shi Allah ya sa albarka Allah kuma ya sa wanda ya sa kwabansa a cikin wannan aiki Allah ya sa ya gani a mizani ranar alkiyama Allah ka haɗa kanmu akan gaskiya ka yaje mana kurakuran mu nan zan tsaya abinda na faɗa daidai Allah ya ba mu lada inda na kuskure ko ne sun tuban harshe Allah ya yafe miki yafe mu wassalamu alaikum wa rahmatullahi a ganin sai saboda lokaci ya tafi babu tambaya baya.